Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa jajanci ba, kana ba bisa sakanci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. suna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka je ka kashe shi ta hanya mai kyau. A kashe su ta kashe su Masu sauraron mu, Assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. filin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Tun watan Disamba bara ne, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar gabatarwa majalisun tarayyar ƙasar kasafin kuɗin bana. Kasafin ya kamata ya fara aiki ne ɗaya ga watan ɗaya na wannan shekarar. To amma hakan bai samu ba saboda jinkirin da kasafin ya samu a majalisun tarayyar ƙasar sai makon jiya ne ya zama doka. ana iya cewa kasafin ya makara da watanni shida. Da wannan makarar shi menene begen 'yan Najeriya kan kasafin ga abin da wasu suke cewa. Sunana Dauda Dodo. To, muna fata dai yadda aka faɗa a awaitar da abin da talakawa za su ji daɗi. Domin sau da yawa akan yi haka sai a zo a kare wata shekarar ta dawo ma ba a san abin da aka yi ba kamar me da me kake son a mai da hankali a kai wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi ai malam san abin ba ta faduwa akwai abubuwa da yawa ka ga na ɗaya dai matsalolin hanyoyi kuma yanayi yadda muke ciki na ƙasa gwamnati ta dan miƙa hannu mu talaka mu samu dan abin da za mu sa a bakin mu babban fatan mu kenan ni sunana Muhammad Budaji sarkin Fulanin kasar sayin nan to menene fatan ka ga kasafin kuɗin da mataimakin shugaban kasa ko kuma mai rikon shugaban kasa sanya ma hannu to fata na dai yana da yawa dangane da budget din ko za ka faɗa mana kaɗan daga cikin fatanka insha Allah na ɗaya don Allah bajet din ga da an kai don Allah shugaban kasa ya sa hannu zuwa ga jihar hanyoyin ga hanyar da da haɗa kudu da arewa gadojin nan duk sun rube sun lalace shekaran jiya ba da dadewa ba eh, gadar ta tabu ta fada tirela da kanta ga wajen mota uku sun fada ciki sun nuke wanda yake wanga abu budget din da kudaden nan don Allah ka ɗauke su ci a kama wani shanshayi da wasu shaye shaye can da wasu tahe tahe waɗanda ba su dace ba don Allah a bi hanyar da an ka bi an ka gyara hanyoyin ga domin nan talaka na unhana kuma yana ɗaya daga cikin abin da ka ja mu shugaban ƙasa farin jini sunana Mike kuma ana ce min mai haski to Mike eh, menene kake son a yi da kasafin kuɗin Najeriya da aka sama hannu abin da muke so ce a kawo abinci don yinwa ya yawa a nigeria yanzu babu abinci a yau da abinci abinci ya shigo to ɓangaren noma a sa kudi ga kongare karatu a kashe kudin a hanyar da ya kamata a kashe su. Suna wa Abdu Sadiq yanzu a Najeriya yanzu kowa bai ci abinci ba. Kaza abu da yake faruwa yanzu zan yanzu ba kudi a Najeriya. Kada ji ko ifito da kudin zan kowa ko kai yake yi. Kada ji ko ifito da kudin kowa ya samu lahaya. Kamar yanzu ba abinci ba kudin. gan masala yanzu kaga abu da kan yi da abu da muna zo yin yanzu da Allah eh, gwamnati ko mene yawa. Ita ya taimaka kowa da Allah. Kada ji ko ifito da kudin. Yanzu bari mu ji abin da wani masanin tattalin arziki ya faɗa a cikin firar da yi da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Kaya. Ina tare da Yushau Aliyu masanin tattalin arziki a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yushau kamar yadda kowa ya sani mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibajo ya sanar da koko ya sanya ma hannu kan kasafin kuɗin Najeriya na bana 2017 da ya kai tiriliyan 7.4 tambaya ta farko shin menene tasiri illa ko rashin illa sa hannu a makare yanzu za a ce kamar shekarar ta yi wata shida shin zai shafi kasafin kuɗin ko kuma akwai bambanci tsakanin shekarar kuɗi da kuma a shekara ta kalanda akwai bambance-bambance da dama amma wannan sa hannu na mukaddashin shugaban kasa wani sabon shafi ne a tarihin kasafin kuɗi a demokradiyya ta najeriya wanda yake shine na farko wanda kuma akwai dalilai masu yawa wanda hukumomi suka sani da kuma wanda mu masu sharhi muka gani to amma bambance-bambance ya danganci wanda aka ɗauka ne shi dai kasafin kuɗi ana yin sa ne da domin ah, eh, shekarar kuɗi to wannan shekarar kuɗin kuma ah, a ɓangaren najeriya tana fara daga ɗaya ga watan janairu ne zuwa talatin da ɗaya ga watan disamba to in son samu ne kasafin kuɗin najeriya duk halin da za a cika kamar yadda zamanin sojoji idan za su karanta kasafin kuɗin a ɗaya ga wata suke karanta shi saboda baya zuwa wurin wani ɗan majalisa ko aikatar kuɗi da za ta shirya kasafin kuɗin a ba hukumar sojoji su kuma su karanta ma 'yan ƙasa su ci gaba da aiki da shi. Wato dole in so sai kayi ƙarin bayani a ƙara fahimtar yadda lamuran nan suke musamman ma wato in akwai wata illa da za a samu ko ko wani ƙalubale kan yadda ake daukan dogon lokaci kafin amincewa da kasafin kuɗin shekara. To shi kasafin kuɗi kalubalen su na farko shine lokacin da za a fara shirye-shiryen gabatar da shi to a lokacin da ya fi kamata in dai za a ɗauki ɗaya ga watan Disamba a matsayin shekarar kuɗi ranar farko na shekarar kuɗi na kowane shekara to wannan kasafin kuɗin ya yi latti sosai illan lattinsa kuma shine na farko duk tsare-tsaren da aka yi akan farashi ake yin su to idan ba a yi shi a a cikin wannan shekarar ba aka samu canjin alkaluma na farashi to zai shafi kasafin kuɗin na ɗaya kenan na biyu kuma akwai yanayi wanda Allah ya yi ƙasa daidai akwai lokacin sanyi akwai lokacin rani akwai lokacin damina to idan aka yi kasafin kuɗi aka buga lattin shi duk inda ya kamata a yi hanya lokacin da ba ruwan sama in aka samu ruwan sama wannan zai zama lalura wajen gabatar da kasafin kuɗin yanzu sai a ce to za a yi hanyoyi to motocin da in sun je su aikin hanyoyin an sa kasafin kuɗin lokacin da ake ruwan sama motocin za su kafe ba za su yi aikin da ake bukata ba kaga an samu matsala na farko hahon eh, farashi canjin farashi na biyu an samu canji na yanayi haka kuma ita kanta siyasar ƙasa ko da wani lokaci akan yi sauri a gabatar da kasafin kuɗi idan ana zaman lafiya sai ka ɗauka misali kamar yan shekarun baya ana zaune kwatsam sai aka samu barkewar rikice-rikice musamman abin da ya shafi na boko haram wanda ya sa dole kasafin kudin da aka yi na wani yanki saboda tsinkewar rashin zaman lafiya dole a watsi da kasafin kuɗin a nemi lafiyar mutane a koma wani bangaren to irin wannan yanayi ya sa ko da wani lokaci ake kulawa da bin dokokin kasafin kuɗi na wajen shirya shi shine ma'ana hukumar ma'aikatar yin kasafin kuɗin ita kanta wanda gwamnati ta kirkiro da hukumar kuɗi ta ƙasa su zauna su shirya kasafin kuɗi da wuri in sun shirya su gabatar da shugaban ƙasa wannan an samu matakin farko kenan sai ko matakin da yake bi wajen amincewar ɗan majalisa shi ma wannan an samu matsaloli matsalolin kuma ya haɗa da cushe-cushe saboda damar da aka samu na dogon lokaci ya ba da dama a yi cushe-cushe a abin da aka ga dama to amma a kullum aka rage wannan lokaci na shirya kasafin kuɗin da gabatar da shi to zai rage waɗannan abubuwa su ne lalurar da ke samun kasafin kuɗi haka kuma na uku bayan an gama shi duk waɗannan majalisa ta amince sai kuma wajen gudanar da shi da kasafin kuɗin to a kullum abin da za a gudanar da tattalin arzikin ƙasa karɓo shi ake kuma daidai shirin da kai ma shekara kai kuma kana duba kuɗin da zaka kashe kana duba kuɗin da zaka samu to ya fi sa natsuwa wajen nema ma gwamnati kuɗaɗen da take bukata na gudanar da ayyuka in an yi sa da wuri a bisa kawai yanzu misali an sa kasafin kuɗi a watan jun misali ga abin da ya shafi Januwari, february duka ya koma wani kasafin kuɗi na baya wanda bai daidai da shekaran ba saboda haka dole yana da kyau a koma tsari mun sha wannan kiran kuma eh, abu ne mai sauki sauƙinsa shi ne masu shiryawan ne tun da aikinsu kenan za su koma su zauna su tsara shi da wuri masu gabatarwa su gabatar da wuri masu duba su duba da wuri sai ko masu gudanarwa su kuma su gudanar akan yadda aka tsara to madalla malam Yusuf Aliyu da malam Nasiru Adamu kaya. masu sauraron mu abin da ya sauka kenan yau a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka daidaita mana sauti logar Lugarba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya a sha ruwa lafiya sai kuma mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa jajanci ba. kana babin fasaka nake ba kuɗi a kashe su da hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su da hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su da hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su da hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abinka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a

kuɗi mai kwari na tara har sun kawai ba a jararu ba za karshi sai in kaje bisa hanya mai kyau. Kuɗi na kaje bisa hanya mai kyau. zai koma kan ko a kaje su ta hanya mai kyau. Wani a kaje su ta hanya mai kyau. ya dukiya abin nema ce, su kuɗi abin nema ne, titille ne mi abinka, ba za ƙarfi ne mi kuɗinka, in kuma ka tashi kaje wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wani a kaje su ta hanya wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai kyau. ne su ta mai su ta mai ne su ta mai An daina alwizar zaranki ba jajanki ba ba